Gwamnatin Jihar Katsina ta raba sama da Naira miliyan goma sha ɗaya ga waɗanda matsalar tsaro ta shafa kananan ƙananan hukumomin tsare da Jibiya. An ƙaddamar da bayar da wannan tallafi a ɗakin taro na ƙananan hukumomin guda biyu a ƙaramar hukumar Jibiya. Waɗanda suka amfana da tallafin sun kai adadin mutane ashirin da takwas, game da wasu iyalan jami'an tsaro biyu da suka rasa rayukansu. inda iyalan nasu suka amfana da tallafin naira dubu ɗari biyar biyar a kowanensu sai iyalan al'ummomin da suka rasa rayukansu a yayin harin na 'yan bindiga suka amfana da naira dubu ɗari biyu a kowanensu sai waɗanda suka jikkata suka samu naira dubu hamsin hamsin a ƙaramar hukumar batsari mutane hamsin da biyar ne suka amfana da tallafin inda wasu da suka rasa rayuka aka bawa iyalansu tallafin naira dubu ɗari biyu sai waɗanda suka jikata naira dubu hamsin hamsin a kowanensu da ke kaddamar da bayar da tallafi mai ba gwamna duka umar da shawara akan waɗanda matsalar tsaro ta shafa alhaji sa'idu ibrahim danja ya bayyana wannan karamci na da ƙoƙarin gwamnatin malam duka umar raɗa na tallafa waɗanda harin 'yan bindiga ya shafa domin su san ana damawa da su a lokacin da yake bayar da tallafin ya jajanta wa iyalan waɗanda suka jikata da kuma waɗanda suka rasa rayukansu. sai kira ga al'umma ta ci gaba da bayar da dukkanin goyon baya ga jami'an tsaro domin kawo ƙarshen matsalar tsaro da ake fuskanta a jihar katsina mai ba gwamnan shawara ya kuma jinjinawa jami'an tsaro waɗanda suke bakin daga da kuma waɗanda suka rasa rayukansu a ƙoƙarinsu na ganin an tabbatar da zaman lafiya a jihar katsina ya kuma yi magana mai tsawo akan namijin kokarin da gwamnatin malam duka umar dake yi na tabbatar da zaman lafiya a jihar katsina tare da kiran goyon baya daga dukkanin masu ruwa da tsaki domin haƙa ta cimma ruwa mai girma gwamna yana zane da dukkan abin da ke faruwa kuma yana roƙonku addu'o'in nan da kuke ta yi da ku da 'ya'yanku da waɗanda ake ta yi kar kwasa ya ce a ƙara ƙarfafa amma kuma shi ma yana nan bakin ƙoƙarin shi Allah cikin nashi kima da iko za a yi magana akwai abubuwa da kuka rasa muna sane da su waɗanda wa'annan da rashin tausayi hatta asibitin ku an kware shi muna da labarin cewa hatta priest din da ke cikin asibitin nan wasu daga cikin addiba makarantar ku wanda ke wannan wuri ita ma an tabbata duka a cikin ikon Allah da ikon Allah insha Allah za mu yi abin da za a yi a jawabansu daban-daban alhaji yusuf mamman ifo game da ɗan majalisa mai Fetur ƙaramar hukumar a majalisar dokoki ta jihar katsina sun yaba wa gwamnati akan wannan namijin ƙoƙari sai suka yi kira ga al'umma da su zamo masu bayar da dukkanin goyon baya da haɗin kai ga jami'an tsaro da sauran masu ruwa da tsaki domin kawo ƙarshen matsalar tsaro da ake fuskanta a wasu ƙananan hukumomin jihar. To alal hakika bai girma gwamna kamar yadda muka san shi da kuma yadda yake nema cikin ikon Allah da addu'o'i mu samu maslaha a cikin wannan rashin tsaro da ya same mu kullum yana faɗi tashi mm, na maganar harkar tsaro a wannan jiha tamu da kuma kullum yana ƙara ba mu ƙwarin gwiwa da kuma yadda za mu zo mu tsara ƙananan hukumomin mu. sani wannan abu da mai girma gwamna ya yi kulawa ce da kuma tausayawa ga al'ummar shi kun sani matsalar tsaro ta yi ƙarfin gwamnatin jiha matsalar tsaro gwamnatin tarayya kaɗai ke iya maganinta saboda haka ina ƙara wayan mamu da kai da allah da mu san da wannan na tabbata har ga allah irin ƙoƙarin da mai girma gwamna yake yi inda a ce tsaro yana ƙarƙashin shi to wallahi na san da yanzu matsalar tsaro ta ƙara a jawabinsa hakimin daddaren alhaji usman usman na gogo ya yi ba da kokarin gwamnatin malam duka umar rada na tallafawa iyalan waɗanda matsalar tsaro ta safa domin rage raɗaɗi ya kuma sha alwashin masu riƙe da sarautar gargajiya a shirye suke na bada dukkanin goyon baya da haɗin kai domin tabbatar da zaman lafiya a jihar katsina a zantawar mu da wasu daga cikin iyalan da suka amfana da wannan tallafi sun yaba ma ƙoƙarin gwamnati game da bayyana farin cikin su akan karamcin sai suka buƙaci gwamnati da ta ƙara azama wajen ganin an tambu zaman lafiya a jihar Katsina da ma ƙasa baki ɗaya. Ƙarshen rahoton kenan.